ويل يومئذ للمكذبين hallaka ce da azaba da asara a wannan rana ga masu karyatawa waɗanda suke karyata abin da manzanni suka zo da shi daga wurin Allah